Christ. تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله ما سك الله sauraron mu barkamu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kamar yadda aka sani wannan shiri yana zuwa muku daga gidan wannan talabijin na sunna tv wadda ita take ɗaukar nauyin gabatar da wannan shiri din. tare da ni akwai malaminmu wato malam ibrahim adam disina wanda lecturer ne a kwalejin horon malamai wadda ke azare kuma muna amsa tambayoyi ne akan matsalolinmu na azumi maza da mata duk wadda ke da matsala kuma mun ba da sanarwar cewa duk wadda yake da bukatan tambaya ya duba ainihin wato akwatin talabijin ɗinsa zai ga nambobin waya to a jiki zai yi test ba wai kira ake domin a amsa tambayar ba amma za ka yi rubuta sai kuma ka yi test wadda tambayar ita ce gurgudun abin da muka fahimta za a bada wato amsa insha Allah kamar yadda aka sani matsaloli na azumi matsala ce waɗanda ta shafe mu gaba ɗayan dukkan musulmi kuma kowa yana da ɗan abin da ya shafi damuwarsa a kai gabar ta mallam mun shigo wato kamar gaba ta abin da ya shafi wato abubuwan da ke lalata shi azumi din don mun yi abin da ya shafi niyya mun san me niyya mun yi suhur mun san me suhur sa'annan kuma mun san me bude baki duk waɗannan mun tattauna da su so shi azumi ibada ce kamar yadda ka tabbatar kuma akwai abubuwan da ke iya samun wato tangarda game da lalacewarsa kuma me da me ke lalata azumi malam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina nastafa yan uwa masu ganin mu da sauraron mu sallamar musulunci gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam malam usman gokaru gabanin naje zuwa ga amsa tambayar da kai sai na maka gyara to daidai ne ya kamata tunda ka faɗa wa mutanen duniya kowa ya ji eh. ni ma an faɗa musu kowa ji cewa abin da kai akwai gyara a ciki yadda ka yi shela ka yi kuwa ka ce duk wanda yake da tambaya ko ke da wata matsala eh. ya zo ga maganin ta ko a faɗa masa damuwarsa ka ɗewa mana da faɗi za ka ji mu cikin rigima da ba za mu iya fita ba kamata ya yi masu ganinmu da sauraron su sani cewa waɗannan tambayoyi idan aka ba mu sai mun duba su kuma mukan nemo amsoshin su ne gwargwadon abin da malamai suka ba da amsoshin mu ba mu kai wani ba balle mu ce mun ma isa ko mun bunƙasa har za mu iya amsa tambayoyin da duk mutum ke da bukatun ya tambaya Allah ya sani wannan ba lafazi na bane ba lafazin malam Usman ne shi ma kuma <laughs> insha Allah ya gyara saboda haka ku ba mu tambayoyi mu nemo muku amsa su a guraren malamai insha Allah to tambayar mu dai gata nan kamar yadda abin da ya shafi to tambayar mu malam Usman akan abin da ya shafi abubuwan da suke bata azumi bata azumi kamar yaya domin batawa kala kala ne akwai rusa azumi hmm. rusawa akwai abin da in ya rusa maka azumi kuma sai ya sa a ci ka tara akwai abin da in ya rusa maka azumi sai ka sake shi akwai kuma abin da baya rusa maka azumi balle a ce ka sake hmm. amma yana yi wa azumin naka tangarɗa hmm. abin da idan mutum ya yi shi hmm. ya rusa masa azumi baki ɗaya kuma ma sai an ci shi tara bayan wannan rusawar ne mutum ya sadu da iyalinsa ah, kamar da ƙur'ani ya faɗa cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku sabda iyalanku kada ku kusance su kada wani wata alaka ta sexual intercourse ta hmm. hada ku da iyalin ku wa antum akifuna bil masajidi kuna cikin itikafi wanda itikafi kuma ba a yin sa sai da sai da azumi banda wannan ga labarin wata mata da mijinta da suka sadu da junansu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka koka manzon Allah abin da suka yi a ɓoye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su je su ciyar da miskinai sittin ko su kaza ko su kaza ko su kaza hmm. kaga wannan na farko ya rusa masa azumi duk wanda ya sadu da iyalinsa to azumin sa karyayye ne hmm. amma sai dai duk da yake cewa an ce duk wani abu da yake da alaka da sexual intercourse hmm. amma akwai abin da in ka yi shi wato baya karya maka azumi baki da mm-hmm. kamar a ce ya eh, kuma yana da alakar saduwa mm. ah, ko da bai karya maka azumi bai iya karya maka azumi kamar misali rungumar matar ka ko sumbatar ta mm. in ka rungume ta ko ka sumbace ta mm. in har ka fitar da mani to azumin ka ya baci to amma in dai ba saduwa kai da ita ta kafar da ake saduwa da mace ba to wannan babu kafara akan ka kada wani kuma ya dauka cewa da an ce babu kafara a kansa ya ɗauka abun mai sauki ne hmm. ai wannan ya ci galala hmm. girman abin ne ya saka ba amma san me za a ce baka kai ba hmm. wanda in kayi ana tsammanin zai kankare maka zunubin domin ma'anan kafara shine abin da ke kankare kurakuren da kai to amma kai kuskuren da girman sa ma ba wani abu da za ka yi ya fi karfin ba wani abin da za ka yi za ka iya kankare wannan wannan zunubin shi sa mutane kada su dauka cewa idan wasu malamai sun ce babu kafara kan wasu abubuwa hmm. su dauka cewa suna karanta abubuwan ne hmm. a'a wani lokaci girman abun ne ya kai da bashi da abin da za a iya yi masa kafara saduwa da iyali yana karya azumi yana kuma sa a ci tare da mutum hmm. shi dole mutum ko ya ce da miskinai sittin ko ya yanta baiwa ko kuma ya azumi sittin mai a jere biyu yes billahi kaga lamarin babba ne gaskiya saboda haka kamata yayi wato a kusanci a nisanci iyalai a hmm. wannan lokaci musamman da nisanta irin ta saduwa to amma abubuwan da in ka yi su hmm. eh, kana yi ne kawai don soyayya dinda da ba ce in kana azumi kada ka soyayya da matarka ko in ka gaba kana azumi in ga kan kayan shigo gida dakewa kake malam su <laughs> to ba maganar dakewa saboda haka in ya kama har a ce ka sumbace ta ba za a ce ka aikata haramu ba hmm. amma sai dai ka sani sumbatar ma kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa wasu mutane hukunci hmm. eh hukunci ɗaya ne amma ya ba su hukunci abu guda ne amma ya musu hukunci daban-daban kai ma sai a maka hmm. ah, wani saurayi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya sumbatar matarsa ma yana azumi manzon Allah ce a'a <laughs> wani kuma ya zo ce zai iya sumbatar matarsa yana azumi da ce dattijo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. yace masa eh sai dai kuma in dattijo ma irin fitinannin dattijan nan ne hmm, dattijan nan ne ka san akwai wasu dattijan da fitina nune sama da me zuciyar tana cikin kuruciya Zuciyar tana cikin kuruciya ko Allah ya jarrabe shi yana da sha'awa mai hmm, tsanani har ya girma yana da irin wannan to irin wannan sai a ba shi hukuncin me sai a ba shi hukuncin yara hukuncin yara so babu laifi mutum ya yi waɗannan abubuwan su ba sa karya azumi matakar hmm. mutum bai wuce gona da iri ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inda na Aisha ta bada labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar ta yana mai yana mai azumi Eh, wannan kenan sannan cikin dangin abubuwan da suke karya azumi akwai mm. abin da yakan karya maka azumi ne wanda dole sai ya saka ka sake wannan azumin mm, mm. kamar ci kamar sha ci da sha suna karya azumi idan mutum ya yi su bisa ganganci kawai kaji kai bari ka fasa azumin sai ka sha ko ka ci ko kawai irin waɗanda suka ba wannan larura takamemiya da za a iya cewa larura ce a musulunci sai ya ɗauka ya ci ko ya sha to irin wannan azumin sai ya ɓaci kuma zai sake azumin bayan mai bayan bayan ramadana bayan ramadana to amma kada wasu ɗauka cewa a nan gudun fatoyin malamai ba sa cewa a yi musu kafa za su yi kafara mm. a ɗauka cewa karanta abin ne mm. in girman abin ne saka babu abin da za ka iya yi musu babu wani hukuncin da a mace ta da musu da in sun yi za a ce an kankare musu laifin su Allah shi taimake mu sannan malam Usmanu cikin abubuwan da suke bata azumi mm. akwai waɗanda ba sa lalata shi mm-hmm. ba sa karya shi baki ɗaya. Eh. amma suna masu tangarɗe mm-hmm. sai zanto cewa gashi dai kayan azumin amma dai da kai da wanda bai yi ba kusan ɗaya ne saboda a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imin la yajidu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atasha cikin masu azumi akwai wanda ba abin da ke samu a cikin azumin sa hmm. inda ba fama da yunwa da yayi ba ko kuma fama da kishi shi ba kamar da a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla az-zuri wal 'amala bihi fa laysa lillahi hajatun an yi da ta'amahu wa sharabahu mm. wanda bai bar yasashiyar magana ba bai bar ashariya ba mm. bai bar gulma ba bai bar soki buru tsinzanci ba walaysa lillahi hajatun an yi yada'a sharabahu wa ta'amahu mm. Allah ba shi da bukatar kwata kwata ma ya daina ci da shaɗin mm-hmm. ya daina ci da shaɗin ma'ana wahalar da kansa kawai ki kaga wannan azumin ya riga ya lalace ba da ya sani ba amma dai kawai za a ce tunda ya rike bakinsa ya ci ba ya sha ya kai abin da yake farilla a a kansa hmm, amma ladan da mai azumi ke samu ba zai samu ba subhanallah saboda haka abubuwan da ke karkare azumi suna nan da da yawa so akwai kuma abubuwan da su ma suna bata azumi to amma wasu da yawa an yi sabani a a kansu kamar Eh, wasu za ga suna cewa duk abin da ya je wa mutum har ya a makoshi hmm. eh, yana bata masu azumi wannan na sha Allah cikin wannan shirye-shiryen Allah ya da me hmm. yiwa ko dai mu kare mu ware darasi na musamman ko kuma in tambaya ta biyo ta kai ya kamata mu tattauna abubuwan da ke bata azumi da kuma abubuwan da ake sabani a kansu ina tsammanin ne wannan a dunkule kamar na dan cewa na abu tambaya ta insha Allah hmm. a kamar masu kallar sauraron kun ji irin abubuwan da shi malami mana bayani akan wato daki-daki na abubuwan da suka shafi lalacewan azumi akwai abin da ke lalata shi gaba daya a maka tara kai ko wanda zai lalata shi ba tare da an maka tara ko wanda zunubinsa kuma ya fi karfin taron ma gaba daya Allah ta'ala ya ba mu wato kokari na kamewa daga irin waɗannan abubuwa malam sai hukunci na gaba shine tambayan da muke a kayan kallon kwallo cikin ramadana tunda yanzu an zo wani yanayi wanda wato ba iya ce wani abu kai to kallon kwallo a wajen Ramadana da cikin ramadana hukuncin su daya kwallo dai ka san wasa ne haka ne wasa kuma akwai nau'in da musulunci ya amince da shi da abin da musulunci bai amince da shi ba a takaice malam usman hmm. Ah, na karanta wata fatawa ta malam Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen da ke magana akan kwallon kafa yake cewa matukar kwallon kafa eh, ya kubuta da waɗannan abubuwa babu laifi a ce masa abu ne wanda yake halal kamar cin karago zaka iya ci zaka iya bari ma'ana zaka iya yi zaka iya bari ko zaka iya mm. kalla ko ba zaka iya kalla ba farko dai a ce duk wani ya zanto cewa shi wannan kwallo mm. baya jiha maka Kaunar wanda ba musulmi ba kaji kana son sa kana kaunarsa kana bin labarinsa ka san nawa aka saye shi ka san wa ya fi tsada ka san yadda ake kaura daga wannan club din zuwa komai nasa ka sani yadda ka san a gida ɗaya kuke rayuwa daga wannan ƙauna ce wani ma ba abu mamaki ne ba yana kansa sunan wannan mutum mm. saboda ƙaunar da aka san shi yana da shi ga wannan mutum to idan dai kwallo baya haifar maka da irin wannan kauna hmm. kawai dai kaga mutum bai maka ba da yana bubbugawa ba bubbugawa abun haka na maka shikenan amma bai jiha maka kaunar wannan mutumin ba babu laifi a ce halal ne to ba in ya tsallake wannan ma usman hmm. dole zan to cewa kuma baya jefa gaba tsakanin musulmai ah, tunda yanzu zaka ga waɗannan a ce su yan club ɗin Real Madrid hmm. wannan yan AC Milan ne hmm. waɗannan 'yan Milan ne hmm. wannan 'yan Manchester City ne hmm. waɗancan 'yan Manchester United ne waɗancan 'yan Barcelona ne wannan 'yan Valencia ne waɗannan 'yan kaza ne waɗannan 'yan kaza ne wani zai ce ina ka suna ya ce wala to a kasan mai bayani a kai suna waɗannan a zamani ko da ku jin lamuna wani lokaci kana jin labarai ba da ma ka labaran sai a sai dole sai an saka labaran tsinta sosai sosai saboda haka malam Usman wato eh, ya zane ji saka maka ya saka ma ya jefa maka gaba tsakanin musulmi da musulmi wasu ba sa shiri wai wani su Real Madrid kuma ma an san su ba ma an san suna yi har fada ana yi kaga ba hukata gaske shi bai san kana yi ba mm, sosai ha kawai shi ya kwashe kudin sa ya tara ya je yana hutawa su kai kuma kana kana kana haka ta ihuwa wani gudu to kada ya zama haka kuma kada ya zama cewa kwallon kwallon nan da wanda kake yi ko da wanda kake kalla mm. ya zama cewa ba da gajeren wando ake ba ah, saboda kasan musulunci dai eh, al'auran namiji daga kan sai na zuwa cibiyarsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya kalli al'aurar dan uwansa namiji gaskiya saboda haka ya zaka shi mara In za a nemo dogayen riguna dogayen riga a kwallo da su babu laifi amma dai a yi daga jeren wando kaga hmm. magana akwai buɗe al'aura wannan kuma haramun ne musulmi ya kalli al'aurar wani dan uwansa wannan mutum musulmi ne ko musulmi ba mala usman irin kwallon da ya zama cewa ba maganan ta ci kai ba kofi to kawai da a ta dai buge ta buga ta buge ta kawai don abu don a zama cewa an dan shakata kuma an dan wato karfafa jiki motsa jiki eh, eh zan to kar a yi kar zan to akwai haka to balle kuma ya kamata kuma shi in mai yi yana motsa jiki ne kai kuma mai kallo kai kan mako wata lokaci wata lokaci ne lalle asarar lokaci ne So, musibar da Allah jefa mana a wannan shekarar da gangan ne aka yi ko dai kawai kicibis abin yayi yanda ga ana wata ramalana shi kuma ana an karkato da abin na duniya ko a kasan Brazil yanda mutane yanzu hankalinsu gaba ɗaya tafi tafiya zuwa game Yanda mutane suke ba da himmar kallon kwallo ana cewa ta wato adadin masallatayya da suke tarawihi hmm. saboda kwallon da ake yana kawo abin taskaro akwai matsala akwai akwai dan uwana qur'ani dai baya son wasa gaskiya musamman wasan banza gaskiya musulunci ko baya son bata lokaci hmm. kuma mutum kullum zai abu ya ringa yin abin da zai amfane shi gaskiya ne kwallon kafa ba sana'ar kirki bane ba kuma yin ta abu ne bai dace da mutum wanda yake cikakke musulmi ba saboda haka kaulace mata da ce wa kallanta shine abin da ya mana Usman gaskiya ne wannan a da kallon kwallon da waɗannan abubuwa da aka ambata su guda hudu a takaice hmm. guda ɗaya na farko ma ya isa lalata kwallon abu ya ɗaya tak na farko ya isa ce don ko bi isa finta hmm. daga kaunar wani wanda ba musulmi ba bi isa zuciyarsa ta kiwan ta kyamata. wannan kuma ibada ba zai mai ba kuma kauna ibada la tajidu qauman yuwa duna man hadalla wa rasul walau kanu aba aba ta duba fa Allah wato fahimtar ma a ce mutane su fahimci cewa ma ibada ce ma ba ce wannan kaunar ibada ce wani usman na san ka shine ba. kai ni garin mu daban to nake naku daban sosai kabila ta daban naka daban sosai abin da ya hada mu shine musulunci addinin musulunci ina sanga ga musulunci sosai to irin wannan kaunar ibada ce ba a so ka dauka ka ba mu wani sai mutumin da yake da irin wannan hmm. wato addini abu ne mai hatsari so abin da kake ne kwarai da gaske kaga shedanin waɗannan mutanen wato bana yana da kasa ya samu karfin gwiwa saboda ga abin da ke ƙara motsa sosai sosai Allah ke shi mu abin da ke shi to masu kallon mu da sauraron mu wannan gaba da ta ishi mutum ya karanta ya kuma fahimta wato bayan girman azumi da falalarsa da girman watan da muke ciki to sai kuma ka dubi hatsarin abin da za ka iya shiga na waɗannan abubuwa da muka karanto a kayan abin da ya shafi matsala na kullum Allah ta'ala ya tsare mu malam sai wata tambaya kuma akan abin da ya shafi tarawih shin wanda bai yi tarawih ba ma shi wato ba abin da wanda bai yi tarawih ba zai azumi ba mana kenan baka yi tarawih ba ka da azumi mana in mutum bai yi tarawih ba ba zai azumi eh. wannan shine ligi gauji ligima kenan <laughs> to wannan ai ganganci ne ai ibadar tarawih daban ibadar azumi daban ko a cikin hadisi manzo Allah ce man sama hmm. hmm. Hmm. ramadana imanan wa ihtisaban akwai man kama ramadana imanan wa ihtisaban akwai azumin daban akwai tsayuwan dare daban ibada ce wacce take da matsayi take da falala a cikin watan ramadana duk da yake cewa ana yin ta a wajen watan ramadana tsayuwar dare amma dai matsayin ta na ƙara ƙaruwa tana ƙara samun ɗaukaka da kuma ƙarin lada in mm. aka yi da cikin wata ramalana saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa amma kuma tarawihi ko ashiya ko kiyamul layli mm. ba sharadi ne na sai mutum in yayi ne zai yi azumi sai dai wanda ya yi azuminsa ya fi armashi wanda ya yi azuminsa ya fi matsayi wanda ya yi ya fi samun lada wanda ya yi ya fi koyi da manzon Allah amma wanda bai yi ba azuminsa bai ɓaci ba amma kuma wannan malam Usman ba wai kashe gwiwar mutane nake yi cewa eh, cewa kashe ba ka san shi bayani akan hukuncin addini hmm. za ka faɗa abu kowanne abu ka ajiye shi a gurbin da Allah ya ce ajiye shi da gurbin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ajiye shi hmm, masha Allah masha Allah to wannan dan uwa kai ma ka ji daga cikin abubuwan da da iya ce mutum bai samu azumi ba hmm. wato rashin yin tarawih ba iya sa a ce ba za azumi ba ko muna ƙara na maimaitawa dukkan mutanen da suke kallon wannan shiri cewa in suna da tambayoyi to da su rubuto tambayoyinsu ne ta hanyar test waɗannan lambobi da suke gani a jikin akwatin talabijin ɗinsu domin samun amsoshi daga cikin tambayoyin da suka yi. Banda kira marasa. Banda kira tabbas banda kira in ka kira karka yi tsammanin za a ɗauka a baka amsa. Hmm. Yawwa test ake bukata domin a je a nazarci abun sa'an kuma ka je da malam ya faɗa. Hmm. Cewa akwai abubuwan da shi kansa zai iya turawa gaba domin samu karfin gwiwa akan irin abubuwan da zai ambata mana da fatan ubangiji Allah tabbatar mana da alkhairinsa sai kuma abubuwan da ke sanya wato kabar a kamar abin nan kafara wato kafara ta azumi okay. kasan wani zai sha azumin ne yana ganin cewa idan yayi kaza yayi kaza zai biya masa waɗannan abubuwa ne. Hmm. kamar yadda ake faɗa cewa eh, azumi kamar yadda kai bayani a dai tambayar da ta gabata din ina gani wannan tambayar an dan amsa wani abu da ke da alaka da ita na'am na'am ita shi azumi babban abin da ke saka fara azumi mm. shine saduwa da iyali amma an banda wannan babu abin da mutum in yayi sai yayi kafara sai dai kuma ba shine kadai abin da ke amsa ma babunan azumi ba duk da ke cewa akwai fatawa mu a mazhaban malikiya duk mutumin da ya sha ko ya ci mm. shi ma yana yin kafara kuma kamar yadda algumari lokacin da yake wuce littafin ku dulala ma'ana littafin nan da ya sama wa kowane zance na littafin risala ta ibn abi zil wani matsayi a hadisi ko a qur'ani da ya zo kan wannan sai ya ce a dalili kan cewa ci da sha ma yana sa mutum ya yi kafara hadisin amma sai kawo lafazin da imam malik ya kawo shi a cikin muwatta cewa aftar rajulun fi hmm. ramadan wani hmm. mutum ya bude baki hmm. kaga bude baki yace eh, amma a wasu rayoyi cewa wani mutum jama'a mar'atahu ya tara da iyalinsa ata ahalahu ya zo wa iyalinsa to akwai wani sarƙaƙiya irin ta malaman hadisi waɗanda suke yi amfani da ita wajen gano hakikanin labari da yadda zubinsa yake suke cewa idan ka ɗauki waɗannan hadisan da ke cikin motsa malik mm. da waɗancan hadisan da suka ba da labarin cewa wancan mutumin saduwa da iyalinsa mm. zuwa wa iyalinsa ya yi wato za ka samu hadisai ne waɗanda duka suna fitowa ne daga maɓuɓɓuga guda suna fitowa daga maɓuɓɓuga a guda saboda haka tun da mabubbuga guda suke fitowa hmm. saboda haka hadisi ne guda ɗaya. Hmm. Hmm. wannan wani zance ne wanda kasan irin nan gudun ba ne <laughs> saboda haka kawai dai zance ne wannan ya rawace shi da wannan lafazi wancan kuma ya rawace shi da wani lafazi daban kamar kai ne da zaka ce ungo wani ya ce gashi wani ya ce amshi wani ya ce karbi wani ya ce bashi wani ma su ce hun kuma da abu guda ne amma kowa da irin lafazin da ya kawo to wancan ya ce jama'a wannan sai amfani da lafazin aftara amma duka hmm. hadisi guda ne eh malam usman to malam tambayar mu na gaba shine wato wato daba daba da ake zama cikin ramadana hmm. wai me ke alkhairin cikin waɗannan zama da ake ta yi ka san mutane a watan ramadana suna yin amfani da wadu wani abu wanda zai ɗauke masu yunwa ko tunanin yunwa mm-hmm. sai bari su dan kashe lokaci bari su dan ah, samu abin da za su dan kalla mm-hmm. ko bari su dan je wani guri su dan yi hira dole na abubuwan ba su da amfani kawai shi din nake zayyana wa mutane cewa su yi kaza su yi kaza tunda ka san gurare ne da suke iya jawo mutum ya zamto cewa mm. ya ya sami yanayin da zai iya ah, aikata laifuka musamman na sabon Allah na maganganu na yasashiyar magana da Allah subhanahu wa ya ya hana ya hana wanda kuma ka sani malam Usman musulunci ya hana wannan abu saboda haka ne abin da za a faɗa ma yan uwa masu ganin mu da sauraron mu cewa da Allah duk irin wannan abubuwan a kauce musu dan mutane guda daya kuma wanda tarbiyya ce ake so a koya maka mm. wanda in ka samu wannan tarbiyya insha Allah hatta bayan wata Ramadan ma za ka iya cin da amfanuwa da dorewa da wannan tarbiyya ba gaskiya ne gaskiya ne ina eh, so masu kallon da sauraron mu waɗannan kamar za mu ce takaitattun abubuwan da muka samu daga shi malam musamman wato wannan yanayi da kusan ba za a iya raba al'umma da shi ba shine taruwa a guri guda wadda bai wato ba dama ya wufinta daga taɗin wani mm. wadda wannan taɗin wani kuma zai iya sarwantar da azumin mutum kana azumi kana wani kana azumi kana gulma kana gulma mutum ah. so karshe wadda kai ta din sai ta da ladan azumin ka ah. kai kuma ka tashi da kishiyo wannan kuma har ya hada da irin yadda mutane suke yi masu bin tafsiran mutane ana cewa malam wani ai kaza a su malam wani ake walbe ya kaza irin wani abu irin ya shiga ka san kada mutum ya dauka cewa ai maganar addini eh. ya dauka cewa shi ma wannan Allah ba zai kama shi ba har wannan masha Allah mm. to gaskiya ya kamata mu yi kokari domin tsare mutuncin azumin mu domin babu fa abin da yake da tsada kaman ainihin azumi ladar da zaka tara za ka yi kishin ta sama da san har zuwa da ba mu yi magana akan ladan azumi ba tukuna wannan sai na tafi insha Allah da tattauna akan nan ma mutum zai gane cewa ibadan azumi ibada ta musamman ma malam da kuma kishin tsare shi kana kishin kar a taba kuɗin ka amma baka kishin a taba ladan ka ya kamata wannan ma akwai akwai akwai rashin lissafi nan sosai eh, sosai akwai masu mathematical error so masu kallon mu da sauraron mu wannan shine takaitaccen abin da ya samu muna fata insha Allah suruka da zamu yi nan gaba zamu dora da irin waɗannan abubuwa din a madadin wato wannan hukumar talabijin da ta shirya wannan shiri malam da muka gayyato shi malam ibrahim adam disina a ne usman ibrahim gokaru nake ce da ku assalamu alaikum warahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah يصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم